hedikwatar rundunar sojojin Najeriya ta ce bataliya ta 120 da ke karkashin rundunar operation lafiya dole mai yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun murkushe wani yunkurin farmaki da mayakan Boko Haram suka so kaiwa a sassanin sojan Najeriya da ke Katarko a karamar kumar Gujiba da ke jihar Yobe. Kakakin hedikwatar sojan Najeriya, Brigadier General Texas chuku ya ce dakarun Najeriya sun wartaki mayakan na Boko Haram waɗanda suka janye kuma suka ranta cikin daji yayin da kuma sojojin suka bi su don kamo su yanzu dai sojojin najeriya sun ce sun dawo da kwanciyar hankali a yankin tunima kuma har an fara wani sintiri na musamman domin sassaita al'amura a wannan yanki da ma jihar baki ɗaya hedikwatar sojojin najeriya ta nemi mutanen jihar yobe da su kwantar da hankalinsu kuma su ci gaba da harkokinsu ne da kullum kamar yadda aka saba to sai dai kuma wannan sanarwa ba ta yi bayani kan hasarar da bangarorin biyu suka yi ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Ku gargaɗe mai gina mai gina